ɗaruruwan ƙasassu maza da mata ne suka hallara masallacin juma'a na muhammad gaddafi da ke matsayin masallaci mafi girma a nan birnin yamai inda limamin masallacin sheikh jabri umar ismail ya jagoranci sallar nafila tare da addu'o'in samar da zaman lafiya sunana abdulkarimin zaku mun zo mun yi addu'a mun roki allah a she ba mu kwanci hankali tunda kuna gani a cikin mun nan da gani wani allah bai yarda da shi ba wani allah ya yarda da shi wani ya ce amin allah ya karba mishi Allah sa a ci gaba da wanga aiki tun na alheri ya na arziki na Allah ya ba mu alheri zama lahiya muka wata kasa kuma kowa ya samu abinci na kai ne Allah ya ba kowa abin kai ne suna na rabi to Allah ubangiji ne ya kama na kwanciyar hankali Allah ubangiji kuma ya taimaka mu gwamnatin mu wayanda ba su bisa hanya Allah ubangiji ya taro shi sa su bisa hanya Allah ubangiji ba mu abin da muka ci mu sha mu barbarar ga dama dai kungiyoyin nakasassun kan shirya irin wannan haduwa a masallatai a kowace shekara sai dai matsalar tsaron da ake fama da ita a jamhuriyar nijar na makwabtanta ita ce ta mamaye addu'o'in na bana eh ni na sarkin mukayi na rutu filin haruna musa kasan ko da wani abu ya zo mata da da gajiyayyu makahi da guragu inda yara mu ne ke wahala muna jin hitin nukan da ke tashi ga iyakokinmu mali eh, najeriya da Libya. da Chadi da sauransu ai shi na mu har zuwa mu zauna mu roki ubangiji Allah ya mu zama lafiya da kwanciyar hankali kuma Allah ya sa duk abin da ya zo eh a samu a kare shi kasassun sun ce ba za su yi tuya su manta da albasa ba dalili kenan suka ware lokaci mai tsawo domin tunawa da jami'an tsaro da ke fagen daga don kare jama'a daga kutsan masu tayar da kayar baya. Ni ne Malam Habibu Abdullahi, magatakarda na haɗaɗɗar ƙungiya na su ta nan birnin yamai duka farancar in gada mutanen mu su za su wacan sun sarauta da rayuwar su wannan su a ƙoƙari iya don su kare mutuncin nijar su kare al'ummar nijar don ku dole na muku mu kawo ta mu gudunmuwa mu zamanto mu musu addu'a su haya da mulce mun ba mutanen mu umarni cewa su yi kokari su kawo gudunmuwa su kawo addu'a Allah kwantar da nijar lahiya shugabannin na sun yi amfani da wannan dama don isar da wata bukata ga hukumomin nijar da mu da talakawan namu duka gaba ɗaya bara muke yi in dai ba bara ka ba to baka da abincin da zaka ci yau don haka ina kira ga shugaban kasa dan Allah dan annabi ko da dai sarakunan makahi da sarakunan guragu ya kamata a yi muna wani dan kisa ne wani za a cewa ya zamba mu zuwa muna yawo ga tituna da muna yawo ga titi ya zai yiwa a ce talakawan mu su tsaya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.